On a tendance à dire que tous les problèmes, c'est le Nigeria, qui ne contrôle pas sa frontière nord 'Yan Nijar na zargin 'yan Najeriya da kasa tsare iyakokinsu, su kuma 'yan Najeriya na zargin cewa makamai da sai da ake wannan ta'addanci na biyowa ta Nijar daga Libya ne, yanzu ba lokaci ba ne na zarge-zargen juna. Illa ta wannan taro mu samu hanyoyin magance wannan matsala ta tsaro cikin gaggawa. Arrêtons les accusations mutuelles et travaillons à trouver de bonnes solutions.